الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام barka mu da sake saduwa a wannan majalisi da albarka majalisi da muke karatu a cikin littafin hisnul muslim da sharhin addu'o'i da azkar da ya kunsa na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ah, wannan shine darasinmu ko majalisinmu na goma wanda kuma mun tsaya ne akan al'azkar da ake yi bayan rukuwa bayan dagowa daga ruku wanda ya kirawo a raf'i min ruku abinda ake faɗa bayan an dago daga ruku bayan sami Allahu liman hamida ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه akwai ruwaya daga abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu wanda ya kawo a siga ta uku wanda ƙari ne akan sigar da ta gabata wato ƙari ne akan rabbana wa lakal hamd idan mutum ya faɗi rabbana lakal hamd ko wa lakal hamd zai iya ƙara wannan sigar da ya kawo ta uku mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du ahla ath-thana'i wal majd أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ونم حديث أبو سعيد الخدري يا زود ونم أتكن رواية مسلم التافن سيدنا تشي هكذا يا زو أتكن حديث عبد الله بن أبي أوفاه annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya dago daga ruku'u ya ce rabbana lakal hamdu ya kance mil samawati wa mil al'ardi wa ma na kuma wa mil amashi ita min sha'in ba'adu har zuwa ƙarshe sannan ya zo a hadisin abi aufa a ibn abi aufa wanda ya zo da mil al samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma bil al-mashi'ati min shay'in ba'du ahli al thanai wal majd ahqqu ma qala al-'abd ya na sai ya kara Allahu maksilni min adh-dhunubi wal khataaya Allahumma tahhirni min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas wa mil al-ardi wato godiya ta tabbata ga Allah ko rabbana walakal hamdu ya ubangijinmu kuma godiya ta tabbata gare ka mil samawati cikin sammai wa mil al kuma cikin kasai wa eh, cikin kasa wa da abin da yake tsakanin su wa mil amashi ita min shay'in ba'd kuma cikin abin da so bayan waɗannan ahlus sana'i wal majd kai ne mafi cancanta ga yabo da kuma girma haqqu ma abdu wannan shine abin da fi cancanta bawa ya faɗa wa laka abdu kuma dukkaninmu mu bayi ne gare ka Allahumma la mani alima ya Allah babu mai hana abin da ka bayar wala mani alima a'taita kuma wala lima kuma babu mai hana mai bayar da abin da ka hana wala yanfa'u fa'uzal jaddi minka jadd kuma dukkan wani mai wadata sama ba za ta yi masa amfani a wajenka ba wato annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ishara da wannan magana tashi mil as-samawati wa mil al wa ma bainahuma wato godiya ta tabbata gare ka yabo da godiya da kirari sun tabbata gare ka cikin kasai wato gwargwadon abin da zai cika sammai duka gwargwadon abin da zai cika ƙasa wa ma huma da duk abin da yake tsakaninsu wannan dan bawa ya itirafi da cewa ajizi ne shi ba zai iya yaban Allah yadda ya cancanta a yabe shi ba duk yadda zai yi iya ƙoƙarinsa, duk yadda zai yi wajen ya ga ya yabi ubangiji duk irin kalmomin da zai amfani da su wajen ya ba wa Allah ta'ala haƙƙinsa na yabo ba zai iya wannan ba zai yi iya abin da zai yi ne kawai mahammas ta fara ga wasu duk yadda zai iya bakin kokarinsa to saboda ka bawa sai ya itirafi da cewa ubangiji ba zan iya ba don haka sai ya kawo abun a dunkule mil as-samawati na yi maka yabo da kirari yaban da za a auna shi zai cika sammai ya cika ƙasa ya cika dukkan abin da yake tsakaninsu wato anan ya faɗi abin a dunkule domin ya nuna cewa daki-daki ko dalla-dalla ba zai iya yin wannan ba amma a dunkule yana nufin haka mil samawati wa mil al suka ce al-kalamu la bil makayin magana ba a auna ta saboda magana sifa ce arad ne al'adu kuma ba jauhar ne, ba a auna shi saboda haka ya za a ce mil as mil al to wannan abinda yake nunawa shine ubangiji ta'ala zai iya bawa mutum sakamako cikin wannan domin al'ard din shi kansa ubangiji in ya ga dama zai iya mai da shi jauhar din zai iya mai da shi ya koma kamar jiki abu mai jiki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kalimatani خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم annabi sallallahu alaihi ce kalmomi guda biyu masu saukin fada akan harshe masu saukin gudana akan harshe sannan masu nauyi masu abin soyuwa ne gurin Allah mai rahama sannan masu nauyi ne akan mizani kaga magana ce amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ta da nauyi wanda yake nuna Allah ta'ala in ya ga dama zai iya canza abubuwa daga wani jinsi zuwa wani jinsi wannan kuma kudurar ubangiji a wajensa wannan abu ne mai sauki abu ne mai ya canza wani abu daga wani jinsi zuwa wani jinsi daga wani launi zuwa wani launi daga wani aji ya canza shi zuwa ga wani aji kamar yadda yake canza nutfa ta koma alaka alaka ta koma mutuwa mutuwa ta koma izam wata saunar izama lahma kaga daga wani jinsi ne zuwa wani jinsi zuwa wani jinsi saurakan Allah ya ga dama zai canza magarar da muke yi mai da ta jiki kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa suratul baqara da ali ibrahim za su zo ranar gobe kiyama ka annahuma ghamamatan aw ghayayatan za su zo kamar girgije su zo suna yi wa suna suna suna wanda yake karanta su inuwar ranar gobe kiyama kaga suratul bakara magana ce amma ubangiji ta'ala zai zo da ita a irin wannan siga saboda ka ubangiji na gara kamar da yake canza iska eh, ta koma ruwa ko ruwa ya koma iska wannan duk aikin Allah ne saboda ka wannan duk ba abu ne da yake ya fita daga cikin kudurar ubangiji ba kamar da muslim ya ruwaito da nasa'i da tirmizi hadisin abu malik al-ash'ari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa الطهور شطر, شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان والحمد لله سبحان الله والحمد لله يملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور tsarki ko at-tuhur tsarki shatrul iman rabin imani ne ce alhamdulillah tamla'ul mizan alhamdulillah za su cika ma'auni kaga abin da aka ce zai cika to an mai da shi ya zama kamar jiki zai cika mizani ya ce kuma subhanallahi walhamdulillah, yamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ard saboda ka ubangiji ta'ala yana iya canza al-ard ya koma al-jawhar yana iya canza as-sifa al-ma'na ta koma al-jasad ko al-jism ko al-dhat ubangiji yana iya wannan saboda haka idan ka ce mil asama wato mil al'ardu wa bai na huma wa mil ma ita min shai ba'ad, wannan zai iya yiwa ubangiji ta'ala ya ba wa mutum ladan wanda yawansa zai cika sammai da ƙasa da abin da yake tsakaninsu gaba ɗaya wa mil ma ita min shai ba'ad, wannan ishara ne zuwa ga cewa wato godiyar ubangiji ya wuce dukkan zato wato abu ne wanda lokaci ko guri ba zai iya ne dinsa ba ba zai iya cinye shi ba shi yasa bayan ya faɗi sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu sai kuma ya ce wa mil a mashi ita min shay'in ba'adu wato bayan sama da ƙasa da abin da ma ka so ka cika da shi saboda haka da sama da ƙasa da abin da ke cikinsu wanda shine alwujot wanda muke gani duk abin da Allah ta'ala ya halitta a duniya bai wuce tsakanin sama da ƙasa daga sama ne sai ƙasa to a nan dan bawa ya nuna cewa godiyar ubangiji da cancantarsa da yabo da kirari da girmamawa abu ne da ya wuce ka kaddara yawansa ko adadinsa da wani lokaci ko da wani guri shine sai ga kuma ya kawo jumla da kulalliya banda ma abubuwan da muke iya gani ko wani banda ma lokutan da muka iya sani a dukkan wani abin da Allah sai ya mai da abin zuwa ga mashi'ar Allah mashi'ar Allah kuma la hududa la ba ta da haddi la tuhaddu bi zamanin wa la tuhaddu bi makanin ba ya cewa ga iya inda mashi'ar ubangiji ta tsaya ko ga a lokutan da mashi'ar ubangiji take da tasiri a ubangiji sa ba ta da iyaka don wannan bawa ya nuna cewa yaban ubangiji ba shi da muntaha ba shi da ƙarshe kuma shi kuma ya kai matuka wajen yaban nashi shi yasa sai ya ce wa mil ba shi ita min shay'in ba'du da cikin abin da ma kaso bayan sama da kasa din da abin da yake tsakaninsu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cancance ya zama ne ahmad ne ahmad shi fi kowa yaban ubangiji aka sa masa wannan suna ahmad yani ahmadu lillahi min kulli ma siwa ya fi kowa gode wa ubangiji zaka da kalmomin da zai faɗa na gode wa ubangiji za ga cewa kalmomi ne kulallu waɗanda ba za ka iya musu iyaka ba ya ce ahlar thana'i wal majid wannan an yi masa nasaba littaksis yani shi kaɗai ya cancanci ya zama ya cancanci yabo da girma wato dukkan wani yabo da za a yi abin yabo ko duk da za a yi abin kirari bai kai wanda za a yi wa Allah ba ko wanda Allah ya ake masa shi ya fi cancanta da shi domin dukkan wani abu sabab ne wal asbab kulluha tantahi ila Allah asbab rubama ya ta'allaqu bis sabab wa sabab ya ta'allaqu bis sababin akhar to wani sababi da ya amma karshe musabbibul asbab kullu kull musabbibul asbab kulliha shine Allah ta'ala shine mai sabbaba dukkan wani sababi shi kaga idan wani ya yi sila ta ka samu wani abu ko wata ni'ima ta samu gare ka ka gode masa to shi kuma ai Allah ta'ala shi ya bashi wannan ikon shi ya bashi wannan dama shi ya kinsa masa a zuciyarsa shi ya bashi ma abin da ya baka saboda ka ga dai musabbibul asbab gaba ɗaya shine ubangiji don haka shi yafi kowa cancantar yabo shi yafi kowa cancantar girma to annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mutum ya yabi ubangiji a lokacin da ya fara sallah lokacin da ya du'a ul istiftah ya yi ubangiji bayan ya karanta a cikin karatunsa na fatiha nan ma ya yabi ubangiji da kwarzanta shi da masa kirari sannan ya yi ruku'u nan ma ya girmama ubangiji subhana rabbi sannan da ya dago daga ruku'u nan ma ya girmama ubangiji saboda ka duk sallah za ka ta kunshi wani abu ne na girmama ubangiji ta'ala ci ahli wal majid a haqqu ma qala abdu ai walhamdu haƙƙu ma ƙalal Abdu. wannan khabar ne da mubtada mahzuf alhamdu haƙƙu ma ƙalal Abdu. wato godiya godiyan nan da yaban nan da kirari shine mafi cancantar abin da bawa zai faɗa to dukkan wata magana da bawa zai faɗa ba ta kai wannan ba domin ubangiji ta'ala ubangiji ne gare shi shi kuma bawa ne ga Allah ta'ala kuma ubangiji shi ke da nihayatu sharaf wal majd wal azama haka shi ya fi cancanta bawa ya yabe shi ya ce wa na alaka abdu wannan taslimi ne mi kauya ne itirafi ne ga ubudiyya ta ga ubudiyar bawa ga ubangijinsa wato dukkanin mu abdun anan bi ma'ana al'abid na zuwa abdun bi ma'ana al'abid ana nufin dukkan bayi jinsi ne wa kulluna laka dukkan mu bayi ne gare ka kai ne shugaba kai ne mamallaki kai ne mai ciyarwa kai ne mai shayarwa kai ne mai bayarwa kai ne mai hanawa mu dukkan nan a ƙarƙashin ikon ka muke a ƙarƙashin ƙudurar ka muke sai da kai da mu ce Allahumma la mani alima a'taita wannan dan ya ƙara fito da ma'anar ubudiyar da istislami ga ubangiji ni kauya gare shi ce Allahumma la mani alima a'taita ya Allah babu mai bayar da abin da ka hana babu mai hana abin da ka bayar to Allah ta'ala shi yake bayarwa in ya bayar babu wanda ya isa ya hana wala mu'tiya lima